domin dukkanin masarautu na arewa asalin su musulunci ne kuma dukkan masarauta malanta ce alhamdulillah shi wannan al'amari na zakka al'amari ne wanda tun zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai annaba da suka gabace shi dukkan su akwai waɗanda aka rubuta ma hukuncin zakka bayan su annabi shu'aibu ko irin shi kai ne annabi isa ba ausani bis salati wal zakati ma hayya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya zo ya cika addini kuma ya zo domin rahama ga dukkan tarikai da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba da dabbobi da sauran al'umma hatta da itace duka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga tarikai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka zakka a matsayin ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar rahama ce ga al'umma saboda zakkan na Allah ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama ka amshi zakka da gare su kullun amwalihim sadaqa to tahiruhum ta tsarkake su wato zakkihim kuma ta tsirar eh, eh, da su daga kafirci kuma ta tsarkake dukiyar daga haram sannan kuma kai musu salati ma'ana kai musu addu'a hakika addu'a ka gare su wato na tuwa ce zuwa gare su a ka ga mutum da zakka an an an shakanta kuma a yi mai addu'a sannan ya tsarce ta kai ne daga shirka da rowa da miyakon al'amura sannan ya tsarkake dukiyar tashi daga idan an samu su kurakurai kan dan abin nan da ya fasuwa kashi ɗaya bisa arba'in na dukiya ko kashi ɗaya bisa goma na zakar noma zakar noma kashi ɗaya bisa goma ne sai dai wanda aka shayar akan ban ruwa na rani to ita ce za a ba da rabin ushiri gare ta to kaga wannan wata dama ce da Allah tabaraka wata'ala yawa al'umma na al'amarin da ya shafi samun rahama da ɗaukaka da gafara da taimako da lilwanta da samun al'amari wato yalwanta cikin jama'a saboda ba wanda zai ba Allah Allah ba ce ya kinya saboda haka zakka wata ibada ce ga kowane musulmi wadda adda dukiya wadda ta kai misali ta kai shekara ɗaya kuma mallakar kansa zai fita ko kuma noma ya ɗebe ya samu kamar buhu shida manya masu kwano arba'in sannan ko kuma yana da awaki da tumaki suka kai arba'in ko yana da shanu da suka kai talatin ko yana da rakumi da ya kai biyar to daga nan ne zai fara hidda zakka kuma sauran bayani sai a bi mallamai in mutum na da wannan dukiya sai su yi mai fasali su yi mai misali don ba ibada da kai in dai an kafi mallamai to za a cire in Allah ya yarda saboda haka wannan ita ce zakka kuma duk wanda adda iko adda abin yinta Allah ya wajabta mai yinta wanda kuma bai yi ba to ya yi laifi kuma Allah zai kama shi kuma zai mishi azaba ranar tashin alkiyama to aka kallon Allah ya saka zakari kamar da kai maganar zakka akwai zakka akwai wakar to aka makalla wace hanya al'umma za su bi domin samun da irin wannan wakafi domin rage wa kansu raɗaɗi ta talauci da magance abubuwan da yake faruwa mun san lokacin yunwa ita ke jawo wasu abubuwa talauci shi yake haifar da wasu abubuwan da kuma ta'addanci da sauran duka saboda rashin taimako a cikin al'umma yakan jawo irin wannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa 'yan ɗan adam ya mutu duk ayyukan shi sun tsaya sai wuri na wato wannan ita ce sadaqatul jariya ko hidiman yunta ko bihi ko waladun salihun ya da to wakafi daga cikin sadaqatul jariya yake kuma sadaka ce mai gudana har abada ta umhane ta duniya ta umhane wanda ba kai ba akwai bambanci tsakanin zakka da wakafi amma abin da da bambanci mutane su gane wakafi kamar nafila ne ai mutum na nafila kuma kaga akwai nafiloli kafin sallar asuba kafin fajiri akwai kabla zuhuri akwai ba'da zuhuri akwai kabla asiri akwai da magharibi akwai shafa'i da wutiri bayan isha'i akwai sallar dare ta hajji misali kaga duk wannan nafila ne har in ma azumi ya zo akwai sallar kare to wannan duka kaga shi ma in kai ya zakka Allah ya sa kuma kana da dukiya ko kana da ƙarin abin da za ka ba su saboda Allah to kana iya ba su to amma ita sadakar wakafi sadaka ce wanda za ka yi na wani abu wanda za a daɗe ana amfani da shi kuma ka ɗauki wannan abin da Allah ya baka ka bashi shi zuwa ga Allah ko don mutane su umhana ko don dabbobi su umhana ko kuma don al'umma gaba ɗaya ta umhana da musulmi da wanda ba musulmi ba misali in mutum ya gina kwalbati ko ya yi rijiya ko ya gina eh, eh, wurin bus stop misali ko ya dasa bishiya wannan eh, ta itace kowa na shi inuwarta ko mutum shi fly over, ko mutum shi hanya ya mai hanya ya gyara mutane hanya ya kwalbati wanda mutane za su bi shi ma wannan duka wakafi ne wannan wakafin kuma ba a san iyaka wanda zai amfana ba har dabbobi ma za su amfana da shi wannan kuma da duk suka yi ta zakara da lada kamar yadda na annabi ma ce in bi shuka ice ya shuka bishiya tsuntsu ya hau kansa ya huta ko ya ci daga cikinta ko kwari duka Allah zai bashi lada kuma lada za ta ci gaba za ta ci gaba za ta ci gaba kullum har zuwa ran da wannan abin ya kare to a kan wakala kamar yadda kai magana akan wani abu musamman da kai magana akan wani shafi da shi wani lokacin al'ummar mu ko rashin sani ko kuma sakaci za a sa ramshi an ba za a bi da gurbin ta ba ko rashin sanin amfani da sanin muhimmancin ta za ka maka Allah wani kira za ka wato da kan irin wani mutum ya sa ramshi ya kai ba gari ba gari kuma bai da sa ba kuma lokacin wata shi ya taso ga an da samu da shi kuma sai ya fito to na daidai shi musulmi don rayuwa ce Allah ya tafi da manzon Allah kuma hadisa na fara ce kairun nasu mai yafi nasu kuma ma'ana mafificin mutane shine wanda ke rukunin kuma shi mumini kamar ince ne irin na dabino a nan sun suma ya siffanta shi haka yana da kyau mumini ya kasance mai ba da, mai son dan uwa ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu na nafsihi to abin da haka so yanzu ruwa ga mu karkashin din ma ita ce na fuka muna jin daɗi to in mun duk mun sare to wa zai wa zai kuma idan kuma gabatan abin ne kai ma ai yana da kyau kai aiki na alheri kuma a duniya ai mazaratul akhirah duniya ita aure shirka lahira kuma ubangiji ya ce ku duba ku gani ma kaddamat da an fusu Ni kuka gabatar don don ga kanku don gobe kiyo ba wannan aikin na kaman ka shuka bishiya bishiyar nan da rayuwar ta gaba da akwai bishiyar mai shekara ɗari biyu akwai mai shekara ɗari uku akwai mai shekara ɗari uku akwai babu ɗaya shekara ɗari in ka shuka ta ka samu lada ladan da ba ta yanke kila komai yawan zunubin ka kullum ka samu lada babu zunubi kana lahira ba zunubi kake yi ba amma duniya ka ba abin lada lada lada lada lada sai an waye gari lada ka ka ta kafin zunubin na naka wanda kai haka yana da kyau mutane su gadi kuma su san wato shuka ice da kuma rashin yanke shi in akwai ma lalura yanke ice ko don gini ko don hanya ko don wani abu mai kama da wannan ba a shuka wani ba da madadinsa yana cikin abin da sarakuna su hukumomi da muhimmiyar rawa su taka wajen abu da ya shafi zakka da wakali da hanyar musamman da shirshin itatuwa wataƙila in sun fito suka kira al'umma a yi ko kuma suka gwada yi da kansu to al'umma za su yi famu da karancin mutunci da kuma idan kiran al'umma wajibi na gare su kowane basaraki Allah ya wajabta mishi amsar zakka da da rabata inda yake da iko kuma in baya da iko ya kira al'umma za su yi mai da'a wajibin kowane basaraki dai. ya yi tsaye ga al'amarin zakka da wakafi domin shi na cikin abin da Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama to abin da za a tambaye ka ai baka da makawa sai ka yi na biyu kuma in sun kai shi al'umma su za ta faɗaɗa al'umma su za ta zauna lafiya Allah zai kawo musu ruwan sama Allah zai kawo lahiya cikin su zai kawo kamna zai kawo soyayya zai kawo zama lahiya a cikin wannan al'ummar ta su kaga wannan aiki ne wanda ba dan karbi ba gari. kuma ya kamata su kira mutane su shirya neman su su yi kokarin kiran junan su da asasa akan wannan aiki yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai gaske to yan uwa wannan shine a takaice mun kawo muku saboda lokaci ba dan mun kare ba amma mun samu lokaci insha Allah za mu zo wajen babban bakon namu wato sadaukin dole Usmaniya domin ci gaba da wannan program insha Allah aka maka Allah Allah ya saka aka insha Allah muna barka da koyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh